duhun so yake ni ban yi zato ba na duhu eh, cikin duhun so fuskata tana tana so ban yi zato ba a to ba yayi ba wai tun yaushe ke jira na ba ni kin san uzurin da na bari na taho yanzu saboda da duk in zo in ganki hankali na ya kwanta ai ban da damuwa fa <laughs> kowa na shi ya sani kuma kowa san shi na cikin zuciyarsa idan za a ɗauki suna guda ɗaya a sa a zuciyar kila in ya farfashe bai fa samu ɗan marbashi kaɗan a ciki ba haka dai kake gani kuma <laughs> yara kenan kuma yara bai kamata ki mun wulaƙanci ba sai in ta kiran nan baki ki dauka kuma sannan na zo gidanku ya fi so biyar sai a ce in baki nan alhalin kuma kina nan gaskiya so bai ce haka ba masoyinka bai kamata ya zama makiyinka ba bai kamata kina min haka ba oh, oh, oh, na gama ma ke cewa ya kamata ki gane wanda ke son ki da gaskiya ya kamata ki gane wanda ke son ki tsakani da Allah wannan aka ce maka ba da gaske yake suna wannan saurayin ki ne na ne inda ba zan mu da shi a tsaye daga ta da Allah kake zan mai baki biyu a cikin soyayya kun ki zan mura ka soyayya a inda ka ajiye ki nan amana amana da so ba ce haka ba kai ka san soyayya ne a shafuka na soyayya a littafi ko tarihi na soyayya me ka sani game da soyayya ka san yadda nake son ta a cikin raina kuwa kwana da Allah ka dakata ke ma ki dakata akan shi fa na walakanta ban ce ki magana a gurin nan ba kai waye da zaka zo kai tsaye ka same mu muna fira da ka saba ganin ka ba ban san ka ba kuma ban san daga inda kake ba duk da dai na san cewa kana zuwa a boye tana boye mun ne ai ni take ci amana ba kai ba saboda kai ka samu matsayin ma take tsayuwa tare da kai take kula ka ni ko fa kullum sai dai ina ganta a hanya in gaban ta wuni nake yi a layinan ina kashe ayyuka na da komai da komai dan kawai in ganta dakata baya son ka to dole ne dole ne sai an soka? ka ba dole bane sai an soka ko a gabana ba idan zaki saki ciki ku soyayya ku kamar yadda ku saba kar ki saki yaudar zuciyarki haka da ka gaya mu na faɗa miki duk walakancin da na mishi a kanka baka gani ba za ki yi hakan a gabana don ki cimma burin ni ban yi fushi ba har yanzu zuciya ta abu da take da a ce za ki bani dama ko so ɗaya ne ni har yanzu ni ban ban ji haushi ba dan Allah dan annabi malam ka dakata dan Allah ba na son ka ba na kaunan ka kwana soyayya dole ne ka tafi shi nake so shi nake kauna kuma ga indai hasoye da nake miki da gaske ne indai hasan da nake miki a cikin zuciyata ne lalle Allah sai ya nuna min sakayya a kanki ki sani namiji ba dan goyo bane za ki iya ganin mutum kamar yana son ki amma ba son ki yake ba a cikin zuciya ba na son ka malam ba a son ka kata shi kuma Allah zai bi min haƙƙi je ka kuma za ki ji damar shiga gida za ki samun damar tafiya gida duk abin da na mishi akan baka gani ba ba hakan nake bukata ba ba halin ki shiga gida sai na nazari Ke lamarin nan ba na so a ji Gani duhu ya ishe ni Lalle abin nan da muni Zuciyata ta yi rauni Ban mantawa Wata rana wa shegari na zo na ce mata zan yi aure Alhalin da wasa nake yi kuma ƙarya nake yi ƙirƙiran zuciyata ce kawai saboda sanadiyar na samu wata mai kuɗi wadda ina tunanin zan cimma burina da marufata a kanta hakan bai sami yiwuwa ba. La la la la la la la la. a cikin sassan ba ba to amma kuma wani uzuri idan ba zo akan kawo da wani sanadiyar sanadiyar neman rahama da za ka yi wani iyaye ba wasa bane ko to mera hakikanin gaskiya za mu haƙura juna daga yau saboda ina cikin wani yanayi da na yi wayar mahaifina za ba mu wani wasa nake miki bauta ina tunanin mace zuwa miki da wasa maka makamancin ya kamata ki ba mu da gaske ko na taɓa kasancewa tare da ki a abin da ya kawo ni na biya miki shi yasa har na ba da lokaci na wurin jiran ki don ki dawo saboda na aika su gida aka ce bane mai da ki ya haƙuri amma dai zaulaya ba gaskiya ba babu zaulaya cikin kalamai na yau sadiq shi da kanka ne ka san zuciyana ta gauta da son kai kai da mutum da farko da zuciyana ba ta minti biyar ba ta je hotunaninka ba me yasa na kamun haka sai sanin kanka ne zuciyata kamar kalba ce ka kuma kamar ruwa ne da ya shiga ciki ya daskare idan da a cire sai dai a fasa kwalbar babu shakka kai ne farin ciki da Allah kamar rai kamar rai so aka yake ni ban yi zato na shige dubu Umaira kar ka yi sanadiyan sarwatar da rayuwa <laughs> ina son ka ni ma yana son na tabbatar da su duba ne so dafi ne su halaka ce babba in dai har ka dasa shi a cikin zuciyarka dole kana cikin hatsari banda ne ya kashe ki banda kuma nufin cutar da ke banda ne zaluntar ki kawai umarni ne nake bi na iyayena wanda in har ina so in tsira a gurin Allah ran tashin kiyama dole zan bi su ina son ka <laughs> ina son ka san cewa ba raguwan ba nake ma kuka ba sabo da juna ne sadu yi hakuri humaira na san mun saba da juna ki daina kuka